kasar mu goda dai da al'ummar mu goda ba ƙarya duka sannan da jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan shiri na najeriya a makon jiya a najeriya a makon da ya gabata ne wasu mazauna yankunan karkara a jihar niger suka koka dangane da yadda 'yan ta'adda ke kai musu hare-hare a yayin da suka himmatu wajen aikin gona. Jihar Naja na cikin jihohin da ke fama da matsalolin 'yan bindiga masu kisan gilla da sace jama'a da neman kuɗin fansa. Zakara da Adamu gora na ɗauke da rahoto. 'Yan ta'addan waɗanda mazauna yankunan karkaran na karamar hukumar Maraga ke shaida ganin shawagin su a cikin 'yan kwanakin nan waɗanda ke kai hare-haren ka noki a mabambantan ƙauyukan lamarin da ke ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a yaƙi da 'yan ta'addan da mahukunta ke cewa suna yi A nan Malam Abubakar Agaji ke bobi wani manomi a jihar ta Neja wanda na tara yana tsakar aikin gonarsa. Ya ce sun yaba da irin matakan da gwamnati ta ɗauka a baya da hakan ya fara ba su damar zuwa gonakinsu domin yin noma. amma a cewar su sake dawowan ayyukan 'yan ta'addan babban barazana ne gare su. ba rawar haka shukan ta riga ta girma, amma saboda rashin tsaron nan shi ya kawo komi kaga abin yana ja baya duk yanzu ake samu ana aiki domin aikin da ake yin an ɗan samu na ɗan lokaci kwana goma sha biyar zuwa sha shida da aka ɗan ɗauki mataki muna ganin gwamnati ta ɗauki mataki muna murna wai malam bahaushe ya ce ana murna an yi ma bako rakiya ashe yana nan bayan gida muke abin ke ba mu tsoro muke tunanin cewa shin wai kasawan jami'an tsaro ne ko kasawan gwamnati mutanen nan za a ce ga sunan sun hito tun daga zamfara ga tawagan sunan ga wajen da suka biyo ga su wuri kaza kuma ba su da wani hanya hanya ɗaya ne suke biwa suna shigowa Naija daga zamfara shi ma wannan manomi mai suna Alhaji Kabiru Abubakar Kwatan Kwaro wanda ya ce su fa ba su da wata sana'a da suka dogara da ita tamkar noma domin yankin su yanki ne da Allah ya albarkata da kayan noman da har makotan jihohi ake fita da su amma sakamakon ayyukan 'yan ta'adda a yankin nasu ya haifar musu da koma baya a fannin samar da cimakan mu nan noman mu ba ma wai nan kawai muke cewa ba har muna ce da wasu kasashen kebi zamfara sokoto har ma waje ana fita da ita saboda aka sokoton kuro za iya ganin wajen tirela goma sha biyar ko sama da haka tana lodi wa uba ma kasuwar bangi za ga mota wajen ashirin tana lodi tirela duk sati za ka ana wannan lodi ba to saboda haka gaskiya mu nan noman mu ba wai ciyar da kan muke ba ma mu riga lokacin mu ne hawwaci waje har illela da sauran wurare ana fita da su zan muna buƙatar ƙarin tsaro saboda yanayin da ake ciki mu gudunmawa sun bayar a masu ƙara kuma muna godiya ga Allah muna godiya gare su amma muna buƙatar ƙari saboda yadda yake za mu samu ƙarfin zuwa mu ƙara zuwa mu kwantar da hankalinmu mai noma yadda da kake tsammani zakara adamu gora daga Niger a nigeria. a jihar kaduna kuma a yayin da wasu malamai da ɗalibai na kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu bammali wato nuhu bammali polytechnic suka sami 'yanci bayan kwashe kimanin wata ɗaya hannun 'yan bindiga masu sace jama'a don neman kuɗin fansa masu sace jama'ar na neman bullo da wata dabarar sace mutane a cikin gari musamman a lokacin biki wani ganau ya yi bayanin yadda hakan ke faruwa. In ana biki aka zo ɗaukan amare sai yan kidnapping su masu zo da motar su su sa a layin layin sawun ɗaukan yan matan amare. To dan Allah dan annabi yanzu duk wanda inda aka yi aure 'yan matan amarya ku san wace mota za ku rangawa. ku san wace mota za ku ringa ku je ku samu abokanan ango su nuna muku motocin abokanan su wanda za ku don haka jiya abin allah dai bai sa za a yi ba a tudun wada fulani road allah ya kaddara hakan ba za ta faru ba suka zo da mota suka faka matan amarya suka shiga da suka shiga sai abokin angon da ya ga mota shi dai bata mai ba mota ta yi expensive da yawa ya zo ya tambaya ku daga ina suka ce ai daga ango to allah ya dai biki da nan gida ne an san kowa su ba su san su ba sai yake cewa ya sunan angon suka fara ta ba suka fara kama kama su yan kidnapping din kafin ka ce mai matan amarya sun fito a mota su kuma sun kulle mota suka ruga da gudu allah ya yi ba a kama su ba a yayin da waɗannan 'yan biki suka tsallake rijiya da baya 'yan makarantar sakandare ta baptist bethel da ke damishi karamar hukumar cikun sun fada hannun 'yan bindigar da suka kai hari makarantar su ɗalibai sama da ɗari ne 'yan bindigar suka kwashe a wannan makaranta rabran john joseph hayab shugaban kungiyar kristoci kan jihar kaduna ɗan wannan ɗariƙa ta baptist ne na kuma tambaye shi ko yaya suka ga matakin da gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka na rufe makarantu guda goma sha uku bayan faruwar wannan al'amari Ni ba na cikin ah, ministry na ilimi na jihar Kaduna, so ba na cikin kwamiti da suka zo na suka tattauna ban san menene shawaran su ba ko da cikin wasikan su bai bayana duka ba. To idan da mun fahimci menene dalilin da yasa suka dauki wannan shawara sai mu iya yin sharhi amma idan zan yi magana bisa ga bayani da na gane wani abin da yake ciki shine mun bar yan bindiga sun taimaki Boko Haram sun ci nasara wanda ma ba su ma yake kowa ba don dama ba sa so makarantar ne. To yanzu an samu dalilin da mu ne da kanmu ma muke rufe makarantar ko mu yi abin da zamu yi mu kare makarantun mu sai muna gan kamar rufe makarantar shine karewa eh idan da gaskiya ne akwai rashin eh, damu akwai damuwa na sata mutane shin a wuraren da akwai tsaro ba za mu iya kwashe mu ce to makarantu kaza mun tana da muku guri kaza a guri kaza domin akwai tsaro ku kawo yaran ku ku yi makaranta a gurin in mun yi wannan sai ya nuna da cewa mun yi tunani amma kawai mun ci a rufe ba mu ma damu ba jiya fa aka fara neko yanzu yaran da za su rubuta neko ina mun ce su je wasikan bai ce komai ba sai na gane wato so ilimi da ake so a nuna mana ya nuna ta cewa ilimi daban hikima daban to akwai ilimi a jihar mu amma babu hikima a jihar mu Reverend John Joseph Hayab Dai ya ce har a yanzu babu wanda ya nemi shawarar su a bisa yadda za a bullowa waɗannan matsaloli ai babban wahalar jihar Kaduna shine rashin neman shawara ana nunawa jihar Kaduna ai an san komai ana da amsa kan komai sai ya zama kamar abin da ake a jihar Kaduna shine wanda bature kan ce try and error an gwada an gwada wannan bai ci ba an gwada wancan bai ci ba amma babu kaskanci a za. a ce dan Allah kuma me za mu yi ana ci gaba da gwada mu dai ana ta gwada da mu ana ta gwada da mu abin mu ya kici ana ta gwada da mu abin ya kici ana kashe mu ana ta gwada aiki kici ya kici amma babu kaskanci da yayi shawaran da zan ba mai girma gwamnati duk wanda suke aiki a gurin shi shine dan uwa wallahi abin ya sa karfin ka baka da sani kana da ilimi kana da certificate amma baka da hikimar yin abin da zai kamata a jihar Kaduna ka nema shawaran mutane kai kaskanci ka nema duk wanda ya kaskantar da kanshi an bashi shawara zai yi nasara akwai abin da na faɗa wata jarida jiya na ce akwai wata karin magana a yaren mu da ya ce baka san sandan da zai iya kashe shi maye ba mutumin da ma kake kiyaya da shi wanda kake guje shi mai yiwa shi ne zai iya baka shawara abin da ka kashe maye amma domin fahariya da girman kai da rashin ji shawara kana nuna ka iya ba kai nasara ba abun bai ci ba ka kuma nema shawara ba dan Allah durkusawa wada ba kasawa ne gwamna daga bisani da yan bindigar da suka sace waɗannan ɗalibai sama da ɗari sun aiko wasu bukatu. 'Yan bindigar waɗanda suka ce ba za su kashe ɗaliban ba to sai dai sun ce yunwa ka iya halaka su idan ba a aiko da kayan abincin da za su ciyar da waɗannan ɗalibai ba na cewa ya kamata aike musu da kayan abinci kayan abincin da suka bukata kuma sun haɗa da buhun shinkafa talatin buhun wake ashirin garwan manja sha biyar katan ashirin na magi da buhun gishiri guda goma ɗaliban da ke hannun 'yan bindigar dai sun zarta guda ɗari. To jama'a duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na Najeriya a makon jiya mu kasance lafiya.